Luka Sura ta ashirin da hudu. A ranar farko ta mako kuwa, da asusu ba suka je wurin kabarin da kayan ƙanshi da suka shirya, sai suka tarar an mirgina dutsen daga kabarin, suka shiga ciki amma ba sami jikin Ubangiji ba. Tun suna cikin damuwa da abin, sai ga waɗansu mutum biyu a tsaye kusa da su, saye da tufafi masu ƙyalƙyali. Don tsoro matan suka sun da kansu a ƙasa, mutanen suka ce masu. Don me kuke neman raye a cikin matattu? Ai baya nan ya tashi. hutuna tuna yadda ya gaya muku tun yana gali da cewa lalle ne a bada ɗan mutum ga mutane masu zunubi a giciye shi a rana ta uku kuma ya tashi sai suka tuna da maganarsa da suka dawo daga kabarin suka shaida goma sha ɗayan nan da kuma duk sauransu dukan waɗannan abubuwa to maryamu magadaliya da yuwana da maryamu uwar yakubu da kuma sauran matan da suke tare da su su da suka gaya wa manzannin waɗannan abubuwa su kuwa sai maganar ta zama musu kamar zance ne kawai suka ƙi gaskatawa amma bitrus ya tashi ido shi kabarin da gudu ya duka ya leƙa a ciki ya ga da kabarin lilin a aje a waje ɗaya sai ya koma gida yana al'ajabin abin da ya auku a ran nan kuma sai ga waɗansu biyu suna tafiya wani ƙauye mai suna imuwasa nisansa daga urushalima kuwa kusa mil bakwai ne suna tazance da juna akan dukkan al'amuran da suka faru ya zama na tun suna magana suna tunani tare sai yesu da kansa ya matso suka tafi tare amma idanunsu a rufe har ba su gane shi ba yesu ya ce masu wace magana ce kuke yi da juna a tafe sai suka tsaya cik suna bakin ciki sai ɗayansu mai suna kiloyobas ya amsa masa ya ce ashe kai kaɗai ne ba kuwa a urushalima da baka san abubuwan da suka faru a can a 'yan kwanakin nan ba sai ya ce masu waɗanne abubuwa suka ce masa a game da yesu banazare ne wanda yake annabi mai manyan ayyuka da kwakwarar magana a gaban allah da dukkan mutane da kuma yadda manyan firistoci da shugabanninmu suka ba da shi don a yi masa hukuncin kisa suka kuwa gicciye shi da kuwa muna bege shi ne zai fanshi isra'ila hakika kuma bayan wannan duka yau kwana uku kenan da aukuwar wannan abu har yau kuma waɗansu mata na cikinmu sun ba mu al'ajabi don sun je kabarin da sassafe da ba su sami jikinsa ba suka komo suka ce har ma an yi musu wahayi sun ga mala'iku da suka ce yana da rai waɗansu da suke tare da mu kuma suka je kabarin suka tara kamar yadda matan suka faɗa amma shi ba su gan shi ba sai yesu ya ce musu ya ku mutane marasa fahimta masu nauyin gasgata duk abin da annaba suka faɗa ashe ba wajibi ne almasihu ya sha wuyar waɗannan abubuwa ba ya kuma shiga ɗaukakarsa sai fara ta kan littattafan musa da na dukkan annabawa ya ta bayyana masa abubuwan da suka shafe shi a dukkan littattafai ya suka kusato ƙauyen da za su ya yi kamar zai ci gaba suka matsa masa suka ce sauka a wurinmu ai magari ba ta doso rana duk ta tafi sai ya sauka a wurinsu sa da yake cin abinci tare da su sai ya ɗauki gurasa ya wa Allah godiya utsura ya basu idon su ya buɗe suka kuma gane shi sai ya ɓace musu suka ce wa juna ashe zuciyar ba ta yi a nuri ba da yake a hanya yana bayyana mana littattafai a nan take suka tashi suka koma urushalima suka samu sha ɗayan nan tare gu ɗaya da kuma waɗanda suke tare da su suna cewa hakika ubangiji ya tashi har ya bayyana ga bitrus su kuma suka bada labarin abin da ya faru a hanya da kuma yadda suka gane shi a wajen gutsara gurasa suna a cikin faɗar wannan abubuwa sai ga yasu da kansa a tsaye a tsakiyar su ya ce masu salama a gare ku. Amma suka firgita tsoro ya kama su suka ci fatalwa suke gani sai ya ce masu. Don me kuka firgita, kuna kuma tantama a zuciyarku, ku dubi hannuwana da kafafuna. aini ne da kaina, ku taɓa ni ku ji, don fatalwa ba ta da nama da ƙashi yadda kuke gani nake da su. Da ya faɗi haka, ya nuna musu hannuwansa da kafafunsa. amma tun suna da sauran shakka saboda tsananin farin ciki da mamaki sai ya ce masu kuna da wani abinci a nan sai suka bashi wata tsokar gasasshen kifi ya kuwa karɓa ya ci a gabansu ya kuma ce musu wannan ita ce magana ta da na gaya muku tun muna tare cewa lalle ne a cika duk abin da yake a rubuce a game da ni a attaura ta musa da littattafan annabawa da kuma zabura sa'an nan ya wayar da hankalinsu su fahimci littattafai ya kuma ce masu. Haka yake a rubuce, cewa wajibi ne almasihu ya sha wuya, a rana ta uku kuma ya tashi daga matattu, a kuma yi wa dukkan al'ummai wa'azi su tuba, a gafarta musu zunubansu saboda sunana, za a kuwa fara daga Urushalima, ku ne shaidun waɗannan abubuwa. Gashi, ni zan aiko muku da abin da Ubana ya alkawarta, amma ku dakata a birni tukuna. har a yi muku baiwar iko daga sama. Sai ya kai su a waje har jikin bitanya, ya daga hannuwansa ya sa musu albarka. Yana sa musu albarka kenan sai ya rabu da su, aka ɗauki shi zuwa sama. Su kuwa suka yi masa sujada suka koma Urushalima suna matuƙar farin ciki, koyaushe kuma suna haikali suna yabon Allah.